ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta ranar 4 ga watan junin shekara ta 2023 ta tundikiwindi tsakanin al'ummomi daban-daban na jihar walam tashi-tashi hankali sun rage sosai a cewar wasu mazauna barawar haka ko gandarin da ke kusan gari ba ma iya tahiya bulantana ka je daji har ma ka yi tunanin yin wani aiki yanzu ko alhamdulillah ko dare ka yi cikin garake ba ka shakkun komai a cikin garin tundikiwindi gaskiya mun yarda da juna wallahi jama'a sun yi noma yanzu na zo cin kasuwar walam da moto yanzu zan koma amma lokacin baya mutane ba su zuwa ah, kalaman waɗannan mazauna sun jaddada bisa ga waɗanda magajin garin tondi kiwon ya yi karijo mamudu ya tabbatar da wata kwanciyar hankali a cikin karkara tondi kiwon jama'a sun yi shuka sun yi noma har yanzu ba mu samu noma da suka ce an kore su ba domin bunƙasa zaman lafiya tsakanin al'ummomi daban-daban harka ce ta mata. Maryama Karimu wata mata jagora ta zaga ƙauyukan jihar Walam. Ni kai na sai da na ziyarci ƙauyuka goma tar da shida. Na je cikin dukkan da'irorin muna tara mata muna musu bayani tare da taimakon wani proje da ke tallafa mana. Na ga canji sosai tunda mutane da dama suna ta ba da labari. Duk da matsala mai wuya cikin cikin wasu ƙauyuka tattaunawa tsakanin al'ummomi ta taimaka sule bauna sarkin walam kuma mamba na kwamitin sa ido kan alkawuran da aka ɗauka yarjejeniyar zaman lafiya tsari ne mai kyau a baya tun da kiwon muna da matsalar tsaro amma yanzu komai ya daidaita saboda al'ummar ganda suna sauraron kwanciyar hankali da aka samu a wannan lokaci ya samo tushe ne daga watanni da dama na shiga tsakani tare da jagorancin cibiya domin tattaunawar jinƙai ashide umaru manga mai bada shawara na cibiyar Ya kasance wata hanya ce na shiga tsakani na dattawa. Wannan hanyoyin sun ɗauka mana lokaci watanni hudu zuwa biyar. Akwai makarantun da aka buɗe, akwai gidajen asibitin da aka rufe dalilin tashin hankali amma yau an buɗe su. Ko ina cikin gundumar jama'a suna iya tafiya su dawo, amma dai akwai sauran rina Duk da cewa akwai sakamako mai kyau, shirin zaman lafiya da aka soma zai ci gaba a cikin lokaci ra'ayin prepon walam kenan komanda muhammadu zubairu ne zaman lafiya tana buƙatar lokaci zuwa lokaci ana yin raskuna idan akwai wani abu idan na gyara ne a gyara domin tabbatar da zaman lafiya sanya hannu na yarjejeniyar tony qnd na shata wani muhimmin yunkuri wajen kwanciyar hankali cikin waɗannan yankuna da wani lokaci suke fama da yaƙe-yaƙe amma hakan ba zai hana hana niyar masu ruwa da tsaki ba na hada karfi da karfe domin wani zaman lafiya mai ɗorewa ga dukkan al'ummomi.